kwamitin majalisar wakilai da ke kula da 'yan gudun hijira na tarayyar najeriya ya ce akwai bukatan kawo agajin gaggawa ga da 'yan gudun hijira da ke zugunne a sansanoni daban-daban da ke faɗin kasar nan shugaban kwamitin kulawa da 'yan gudun hijiran alhaji sani zauro ne shaida manema labarai hakan lokacin da ya ziyarci garin dambuwa da ke jihar borno tare da sauran mambobin kwamitin nasa dangane wa idanunsu irin halin da 'yan gudun hijiran ke ciki ya ce sun dai fahimci cewa akwai matsaloli da dama da 'yan gudun hijiran ke ciki musamman ma waɗanda ake fito da su a baya-baya Yan nan da 'yan gungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su sakamakon irin halin da suka shiga na tsanancin yunwa. Ya ce ƙididdigun da suka dinga fitowa daga baya-bayan nan da ya nuna cewa fiye da yara dubu hamsin ne suke fama da ƙarancin abinci wanda kuma hakan yake buƙatar neman tallafin gaggawa wanda ya ce idan ba ɗauki matakin gaggawa ba hakan na iya sanadiyar mutuwan waɗannan yara. Alhaji Zoron dai ya min bayani game da irin matsalolin da ya ce sun gano a irin waɗannan sansani da kuma matakan da ya kamata a ce a ɗauka don tallafa irin waɗannan mutane. akwai bukatar a ƙara ƙaimi saboda waɗansu daga cikinsu saboda suna da yawan gaske ana ganin suna wato fuskantar barazana ta rasa rayukansu idan ba a ƙaro wato abubuwa na taimaka magunguna da kuma irin abincin da suke bukata ba musamman gurin da ba a fito da 'yan gudun hijira ba wanda sojojinmu ba su kai ba ana ganin akwai mutane da suka kai miliyan biyu da rabi waɗanda aka risa da su yana da akwai bukatar a yi tanadin abubuwan da suka kamata tun kafin yaƙi ya kai wajen wannan guri kuma a fito da 'yan gudun hijira domin suna fitowa za a daɗa samun waɗannan matsaloli na rashin abinci da rashin lafiya da rashin makarantu da rashin kulawa saboda aka akwai bukata kwarai da gaske tun waɗanda kuma ake da su yanzu an kiyasta cewa kamar mutane dubu ɗari biyu da hamsin su ma suna bukatar agaji na gaggawa daga wurin kwanciya zuwa abinci da ruwa da kuma wato abubuwa da za su inganta lafiyarsu. Na dai tuntubi wasu yan gudun hijin da yanzu haka ke samun mafaka a garin na Dambuwa game da irin halin da suke ciki ga kuma abin da sun suke cewa. Akwai damuwa mu ne ga rashin abinci ga rashin bai ishe mu sosai ba. Ga kuma mutanen namu ga yara suna mutuwa da yawa. Kai da kai Ni yar Cameroon ne amma mai gidana Chadian ne. Hmm. Mu da a nan mu mutanen caje to da sun kawo hmm. tallafi na talakoki gaba ɗaya na yan gudun hijila ba su ba mu ba sun ce mun jamena ba su san da mu ba yanzu tasba da kuwa haka mu shiga daji da bara kafin mu kira da yaya nan yi muna da yaya kudu. wajen tole ya san mana kuma shinkafa yana zuwa ka zani bara mu cewa wajen zaga nan babu eh wajen zagawa babu kamar wannan rumfuna da ga an buga muku yaushe aka buga a kwana na cikin kwana biyar yau aka fara shi har yanzu amma dai ya kasa mana kara shi kai arkam ne yara in ana ruwa ba yara ne ba ruwa yana jika su raba ne yake kashe su a waje Zuwa ka a waje ne ana fara ruwa a kan su kuma kuma ana gama ruwa kansu wasu daga cikin yan gurin hijira da yanzu haka ke samun mafaka a garin Dambuwa kenan ke bayyana irin halin da suke ciki da ma irin bukatun da suke mika wa gwamnati da ma kungiyoyi masu zaman kansu don kawo masu ɗaukin gaggawa game da irin halin da suka faɗa, Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya